Mana alkanawi a cikin tattauna wanka na ji ka yi magana kan abin da ya shafi ijtihadi. Gaskiya ne. Na karanto kuma a yi cewa dakta cewa dakta ya ambaci wannan bawan Allah da suna mu ci ta hidi. Mm. To da Allah tambayan da nake yi shi ne. Mm. a ina dakta ya tabbatar da wannan bawan Allah a matsayin cewa shi mu ci ta hidi ne a cikin kalamansa gaba ɗaya. Yawwa, kai, na ji daɗin wannan tambaya. ai kana ji ina jin ka cewa ijtihadi yayi daman ba mujtahidi eh. ba yakan yi ijtihadi don kuma ka gane ma ijtihadin da yayi ma na karatu ne sai ce kamar yadda mala abubakar gumi yayi to anan in sake waka amsa da tambaya a'a kana ji daga cikin abin da ka karanto eh da wai ka tafi tare da ni kana eh. ji kawai daidai ne abin da dakta ya faɗi ko ba daidai ba ne don mu fahimci juna ka gani eh, jama'a suna kai ne da ka kai ne da ka lakkana mun abin da kake so na faɗa a'a ai ma'ana kana ji lokacin da mutum ya zo ya kuskurantar da wani kana ji kaga haka kake yi to ai tsama ka ji e wato kai baka so kenan a tsaya kan topic ai ai tsaya ka ji kana ji yanda na zo na kuskurantar da dakta to dole sai ka yi bayani kana tare da ni ko kana tare da dakta in kana tare da dakta sai in bakka ni zan lakkana ma dalilin da zaka kare kanka ai ni ba zan lakkana ma ba kai da kace kana tare da shi kai ka tanadi bayanin da zaka ba mu shi yasa yanzu abin da muke so da Allah kana tare da ni da nace dakta da yace yayi ijtihadi cewa ba daidai bane ko kana tare da dakta ba na tare da kai to shikenan gaya mana daman wanda ba mu ji tahidi ba yakan yi ijtihadi cikin matsala ta ilimi gamsar da mu haka eh, eh amsa cikin abin a'a kana ji gamsar da mu haka ka ɗauko littafi ka buɗe kamar yadda na ɗauko littafi na buɗe wanda ba mu ji tahidi ba daman yakan yi ijtihadi cikin matsala ta ilimi buɗe littafi ka karanta mana mu ga wajen ni dai ban gani ba karanto a ciki zan ba za ku ga kamar na dawo to dalilin dawowa ta shine akwai wa'insu bayan Allah da suka yi ta kira na ta kasa da suka yi ta kira na ta kasa bisa abin da na gabatar jiya kenan to musamman akwai wanda ya yi korafi korafin da ya shi ne kamar an shammace su ne an yanki dare an yi wannan shirin to shi ne sai na ce to ba matsala insha Allah za a zo a maimaita shi eh, za a zo a sake maimaita wannan shirin kuma za a ba da dama saboda so muke wallahi al'umma su gane gaskiya so muke a fahimci addini so muke a fahimci daidai da ba daidai ba eh, abin da muke so kenan yasa kuma mutukar za a yi abu da dalili to kaga dole a ba da dama a ba da kofa ga wa'inda za su yi tsokaci a ciki su yi gaskiya wannan shine adalci amma kar ka zo ka faɗa abubuwa a ce kawai kai ba za ka ba da dama ba ka tafi wannan ba daidai ba ne wannan ke nuna kai ma ba ka gamsu da abin da kake faɗi ba shi yasa wannan bawan Allah ne masa alkawarin zan sake zuwa duk da yake akwai halka ta ɗaya ta biyu ta uku haddai ƙarshe illa ma sha Allah saboda mun ga ƙofa kullum buɗe ta ake yi eh, amma wannan kamar bonus ne bonus ne to jiya abin da na tattauna cikin halka na ɗaya zan ƙara mai tashi a yanzu sai na buɗe layin waya a yanzu insha Allahu da izinin Allah kuma yadda nake ƙara janyo hankalin 'yan uwa ita tattaunawa musamman abin da ya shafi ilimi wato akan tunkaru gundarin matsalan ne a kawo dalilai a rusa ta kuma insha Allah haka za a yi abin da yake cikin halka ta farko shine wannan bidiyon wanda kullum muna faɗi muna ƙara maimaitawa yanayin da dr idris yake biyo da shi cikin tafiyar sunna inda kana tare da shi in kai jahili ne zai mayar da kai malami in dai zai ce baki ne ka ce wulik to komai dattinka a wajenka kai eh, a kai kyakkyawa ne komai dattinka a wajen Dr. Idris kai kyakkyawa ne in dai zaka goyi bayansa in dai zai faɗa abu ka zo ka ce haka yake ko ba haka yake ba to yana tare da kai wanda shi ya janyo har ya dubi wannan jahilin ya ce a yi ijtihadi yayi kuma wani abin takaici ya ce kamar yadda malam abubakar gumi ya yi ijtihadi wanda ni ban san yadda aka yi darajar wannan tantirin jahilin ta yi daidai da malam abubakar gumi ba ban san yadda ma a haɗa shi a yi muƙaranarsa da malam abubakar gumi ba a yi malam abubakar gumi adalci da gaskiya wallahi wannan ne maganar gaskiya amma tana da ɗaci to zan sa muku abin da ya faɗi sa'annan kuma sai mu koma sai mu ƙara maimaitawa kaga ba mu yanki dare ba kenan eh ba mu yanki dare ba yanzu safiya muka yanka ba mu yanki dare ba safiya muka yanka kuma za mu maimaita sa'annan cikin wannan karatun haka na halka ta farko za ka ji yadda aka ɗau mataki game da shi wannan jahili mu ji ta hidin nan amma ban sani ba ko dutsen tanshi zai koma ya ringa koyarwa Eh, saboda a ce mu ji ta hidi ga shi nan zan dan samu ku mu ji abin da ya faɗi sa'annan kuma sai mu wannan da Allah ku yi haƙuri. Mazinaci wala ya fi mai ɗaukan hutu. Kada Allah mazinaci mazinaci wala ya fi mai ɗaukan hutu. Mm, mazinaci. Kada Allah mazinaci mazinaci wala ya fi mai ɗaukan hutu. kun ji abin da ya ce ce mazinaci ya ce wallahi ya fi mai ɗaukan hutu to wannan abin da ya faɗi tsaya mu ji dakta ya faɗi menene shi magana ta bidiyo yake cewa sharrin hoto ya fi na zina hatsarin hoto ya fi na zina to wannan ishihadi na irin nasa kamar shi abokan kuma ya taɓa ishihadi yake cewa siyasa ta fi sallah ishihadi ne wato su karan kansu waɗanda suke yanke bidiyon nan sun fahimci cewa daidai yake da malam abubakar gumi kenan allah sarki bawan allah aka sa hoton malam abubakar gumi aka sa hoton wannan tantirin jahilin wato har waɗanda suke yanke bidiyon su ma sun fahimci daidai yake da malam abubakar gumi saboda ya yi ijtihadi kamar yadda ya yi magana ta sharrin hoto ya fi na zina hatsarin hoto ya fi na zina to wannan ishihadi ne irin nasa kamar shi abubakar kuma ya taɓa yi ishihadi yake cewa siyasa ta fi sallah ishihadi ne to Allah ya sa mu dace to kun ji ijtihadi ne tsaya mu ji a ijtihadin nasa ne ya kafurta wannan eh, bawan Allah wai wai suna wancan mai wasa da addinin eh. alƙali wai mun kafuta alƙali eh mun kafirta amma ba da abin da kuke nufi ba alkali ko jahili ka tambaya san wasa ke da addini wanda ya wasa da addini mai hukuncin sa ba shi da wata uzuri a wajen Allah ba ku karatu bane ku je ku karanta suratul tauba mana mun da ba su karatu ba sun tsaya suna ta mun jiki hmm? ku je ku karanta suratul tauba hadin Allah madaukakin sarki billahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastazi'una la ta'tadiru kad kafartum ba da imanikum mu a wajen magali wasa yake da addini izgili yake da addini kai a wajen ka da ka dauka wannan kai ta shafa mu muna ga to wannan shine ijtihadin da ya ƙara yi amma fa mujtahidin nan bai iya karatun qur'ani ba zan dan sa muku ku ji kamar yanda na sa jiya eh nan mu ji mujtahidin nan in ka samu dan dariga kuna magana akan maulidi zai ga maka hujjoji ko yau ya ce hujja aya ta dace <laughs> eh, fa bi zalika fafrahu kairan bi mimma ma'una. da ka samu dan dariƙa kuna magana akan maulidi zai ga maka hujjoji ko yau ya ce hujja aya ta dace eh, fa bi zalika fafrahu kairan bi mimma ma'una. sannu mu da in ka samu dan dariƙa kuna magana akan maulidi zai ga maka hujjoji ko yau ya ce hujja aya ta dace eh, fa bi zalika fafrahu kairan bi mimma ma'una. to wannan shine wanda dakta ya ce ijtihadi yi kamar yadda malam abubakar gumi ya ijtihadi wato yan uwa ku yi haƙuri muna ƙara faɗi kuma muna maimaitawa wallahi shigowa da wa'annan wawayen tafiya sunna wallahi barna ne wa tafiya sunna ba abin da za su kana ci gaba wallahi kuma kiran wannan mutum da mujtahidi wallahi abin yana ɗaure min kai abin yana ɗaure min kai to ba matsala amma tsaya mu karanto shirut na hidi sai mu sa wannan bawan Allah askeli kun ga aya alkur'ani ma bai iya ja ba bayan gyaran da ne masa a baya na hamadahu tantirin jahili ne wallahi shi yasa wato dakta ya kalli ahalis sunna na Najeriya da na duniya duka ya kalli malam abubakar gumi ya kamanta ijtihadinsa da ijtihadin wannan jahilin da ko alkur'ani bai iya yi ba ko alkur'ani tantirin jahili ƙinni na bugawa a jarida gaskiya nan dakta bai wa ahli sunna adalci ba gaskiya wallahi wannan shine magana gaskiya ijtihadi yayi kamar yadda mana abubakar gumi ya yi ijtihadi haka wannan jahilin shi ma ya yi ijtihadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga in wani ne masa kallon jahili yanzu zai masa kallon malami malamin ma mujtahidi har yakan iya yin ijtihadi kamar yadda mala abubakar gumi yake ijtihadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi lokacin da na ji dakta ya faɗa ka sai da tsigar jikina ta tashi na ce wai datta ba shari'a ya karanta ba za ka ji an ce eh shari'a ya karanta to datta bai san ijtihadi ba ne za ka ce ya san matsala ne kamar yadda na ce lokacin da dakta ya faɗi wannan abin wala sai da tsigar jikina ta tashi na ce wai dakta ba shari'a ya karanta ba ne za ka ce eh shari'a ya karanta bai san ijtihadi ba ne gaskiya da wuya mutum ya karanci shari'a ba a karanta masa ma'anar ijtihadi a jami'a ba zai yi wahala da wuya mutum ya karanta shari'a ba a karanta masa shurut sharuɗa na ijtihadi ba zai yi wahala da haka dakta ya karanta nan amma nan ne ya yi amfani da su ya ce wannan jahilin ijtihadi ya yi gaskiya adalci da zami wa dakta mu ce ba su ba ne kawai ni abin da na fahimta wa'yansu sharuɗa ne da dakta ya zaɓa suke wajensa ba cikin littattafai ba ƙila in kana cin mutunci ƙila in kana kafirtawa ƙila in kana badda'awa babu wani iƙamatar wuja don wannan jahilin bai san dawabitul takfir ba wallahi bai san takfiri mutlaq ba wallahi bai san takfiri muƙayyad ba da wata ibarar bai san takfirul am ba wallahi bai san shi ba bai san takfirul muayyan ba wannan tantirin jahilin bai san dawabi da takfir ba wallahi to kawai abin da na fahimta kamar wa'yansu sharuɗa ne a wajen dakta da in ka cika su sai ka zamanto hidi to wannan jahilin me ya cika shine zage-zage da cin mutunci da rashin kunya wannan jahilin su ya cika da hauragiya da hauka da jahilci su ya cika to ina ganin waɗannan ta yi su ne sharuɗan ijtihadi a wajen datta amma tsaya mu ji a wajen malima mu buɗe mu karanta to a wajen malima menene ijtihadi kuma menene sharuɗa na ijtihadi a wajen malama amma a wajen malama da Allah ku bari za mu karanta gashi cikin wannan littafi cikin wannan littafi gashi ghayatul ma'mul fi sharhil bidayati fil usul wanda yanzu ban yanki dare ba safiya na yanka kuma zan maimaita karatun safiya na yanka ban yanki dare ba gashi nan ghayatul Ma'amul fi sharhil bidayati fil usul gashi malamin zai kawo ta'arifin da malam ya kawo a matanin na ijtihadi kuma ya zo ƙasa ya sharhi duk za mu karanta mu gani malam ya ce albabu sani ashar babi na goma sha biyu alijtihadu wat taqlidu ijtihadi da kuma taqlidi wanda in ka duba mutane kaso uku ne mutane kaso uku ne ko dai ka zamanto mujtahidi shine kwalkoli yanda wannan yaron ya zama wannan jahilin ya zama a wajen datta, har yakan iya yin ijtihadi ko dai ka zamanto muttabi' wato kai baka iya yin ijtihadi amma in an yi ijtihadi zaka gane dalilan da aka dogara da su aka yi ijtihadin nan ko dai ka zamanto muqallid wanda wannan yaron dai muqallid ne amma datta ya sa shi a martaba ta ijtihadi saboda yayi muwafaƙa da shi a wayansu abubuwa da yake yi to mu koma mu ji menene ijtihadi menene sharuɗa da ake cikawa har me shi in ya cika su za a ce yayi ijtihadi za a ce mujtahidi ne malam yace al ijtihadu wat taqlidu yace wa fi sab'atu dawabit a cikin sa akwai ƙa'idodi guda bakwai an gane ad-dabit shi ma kamar ƙa'ida yake sai dai a min al-qa'ida kamar yadda na faɗi wato alƙa'idatu a ammu min al-dabit li'anna al-dabit yahtassu bi babin wahid shi dabit ya keɓanci babi guda ɗaya ne kamar yanzu in ka ɗauka faɗin malima ko abin da suke faɗi na dabit na riba kullu ƙardin jarra manfa'atan fahuwa riba ka wannan dabit ne saboda mai da annahu yahtassu bi babin riba an gane to sai malam ya ce al awwal ƙa'ida na farko ya ce alijitihadu shine ijitihadi za mu san ma'anarsa yanzu sannan mu karanta sharuɗansa sannan mu auna da abin da dakta ya faɗi malam ya ce alijitihadu ijitihadi menene shi ta'arifinsa ya ce bazulul alimil mu'ahali wasu ahu fistin batil hukumin shar'i ya ce alimi bazawa zubawa da malami zai yi ba jahili ba malami almu'ahali wannan ismul maf'ul ne saboda me li'anna hunaka shurut tu'ahhiluhu hatta ya kuna lil ijtihadi shi yasa malam yace ce almu'ahal wanda wa'insu sharuɗa suke sa shi ya cancanta to shi wannan malamin da wa'insu sharuɗa suke sa shi ya cancanta ya baza wus'ahu ƙoƙarinsa dagewarsa ƙarfinsa cikin me fistimbatil hukumi shari'i cikin zaƙulo cikin tsamo cikin fito da hukunci na shari'a wannan shine ta'arifin ijtihadi malami ba jahili ba wannan jahili ne wanda yake da cancanta wa'ansu sharuɗa suka sa shi ya cancanta to wannan malamin ya baza ƙoƙarinsa ya baza dagiyarsa ya baza iyawarsa istinbatul hukumi shar'i cikin tsamo cikin zaƙulo hukuncin na shari'a wannan shine ijtihadi na farko kaga wannan ba malami ba ne nan kuma a ta'arifin ijtihadi an ce bazulul alimi wannan jahil ne don haka la'atibara lil ijtihadihi wannan sannan aka ce almu'ahal bi ma'ana zu ahaliyatin an gane zu ahaliyatin wanda yake da ahaliya wa kafa'a yake da kafa'a ya kai ya isa ya yi ijtihadi kaga kenan akwai malami ne amma ba al-mu'ahhal bane shi yasa da yazo yace al alimi bai tsaya a nan ba saboda ba kowane malami bane yake kaiwa rutubatul ijtihadi ba kowane malami bane shi yasa dole sai ka cika sharuɗa kai sannan za ka yi ijtihadi har a yi itibari a ɗauka a lura cewa ijtihadi ka yi to wannan wanda ya kai ya cika ɗin in ya baza ƙoƙarinsa a ina fistin batin hukumi shari'i cikin tsamo cikin zaƙulo cikin fitar da hukunci na shari'a sa'an nan kuma akwai kaifiyatul husuli an gane ila hukumin shar'iyyin akwai kaifiya yanda ake kaiwa wanda za mu karanto ƙawa'id a nan su ma saboda mu ƙara bayyana muku cewa tabbas abin da dakta ya faɗi illa ne wa ilimi illa ne wa tafiyar sunna ɗaukar jahili ƙinni wanda bai san inda aka dosa ba bai san manhajin sunna ba kawai don yana tare da shi ya ce ya yi ijtihadi kaga in wani ya ne masa kallon jahili to zai masa kallon mujtahidi sanadiyar maganar datta wannan kuma sai ya biyo duk barnar da ya cikin tafiyar sunna laifin datta ne jawowar datta ne sila shi ne datta saboda shi ɗin ana masa kallon zai faɗi daidai saboda shi ɗin ana masa kallon ba zai yi son zuciya ba saboda shi ɗin ana masa kallon batun ilimi yake saboda haka ya kira wani da mujtahidi ya yi ijtihadi to kaga in ka duba wannan bai san kaifiyatul husul ila hukumin shar'i ba bai san yadda ma ake kaiwa zuwa ga hukunci na shari'a ba kaga wanda ta hanyar istin istinbati ne an gane in ka bi hanyoyin sai ka kai wanda za mu yi bayani insha Allah to kaga a wannan ta'arifin na ijtihadi kai dai za ka san cewa in dai tsakani da Allah kake kuma ilimi kake batu cewa wancan ya yi ijtihadi bai yi ijtihadi ba dan shi ba malami ba ne kuma bai cancanta ba bai kai ba in ma malami ne ballantana jahili ne sa'an nan bai san yadda ake kaiwa zuwa ga hukunci na shari'a ba ballantana ya istinbati wannan shine ta'arifin da malam ya yi. to malam da ya zo ƙasa an gane yana sharhi wa wannan ta'arifin yanda muka yi bayani sai ya ce awwalan ya ce abu na farko ya ce alijitihadu ya ce ijtihadi ya ce alijitihadu lughatan ya ce ijtihadi a lugha ya ce bazlul wus'i wa taqati shine baza iyawa ba iyawa an gane Bada iyawa Bada da ƙoƙari baza ƙoƙari waƙila a wani faɗin aka ce bazulul juhudi li idraki amrin shaqin a wani faɗin a lugha aka ce ijtihadi shine bazulul juhudi baza ƙoƙari li idraki amrin shaqin saboda a riski wani al'amari mai wahala wato in ka baza ƙoƙarinka sai ka riski abu ba da wahala ba to baka yi ijtihadi ba dole sai ka baza ƙoƙarinka ka ka sha wahala an gane sa'an nan ka zaƙulo wani abu za a ce ka yi ijtihadi saboda ijtihadi akwai mashakka a cikinsa wanda mashakka ɗin kaga daga sanda ka karanci hau ka san ka'idodin hau ka karanci balaga ka san ka'idodin balaga ka karanci adab ka san ka'idodin adab ka karanci ilimin usulul fiqi ka san ka'idodinsa ka karanci ilimin qur'ani ka san ma'anoninsa ka san kuma asbabun nuzul nasa ka karanci annasikh da almansur ka karanci kaza ka kaga wannan duk abubuwa ne wanda akwai wahala ka fahimce su ka karance su sa'annan gurin da ka zo kan aya shi ma sai ka yi bincike sai ka yi tunani sai ka yi amfani da wa'annan iliman ka shiga aya sannan in kai istinbati za a ce ijtihadi kai amma ka shiga da kayan aiki to kaga wannan kenan a lugha sai malam yake cewa wala yusta'malu illa fi ma fihi juhudun wa mashaqqatun yace wala yusta'malu ba a amfani da kalmar ijtihad an gane yace illa fi ma fihi juhudun sai dai abin da a cikinsa akwai juhud an gane akwai ƙoƙari wa mashakkatun akwai wahala sai a ce to kayi ijtihadi har ya kawo ƙa'idodi an gane ya ce iji ijtihada fi hamlin raha wala iji ijtihada fi hamlin nawa an gane to wannan kenan wancan aluga sai malam ya gangaro cikin shafi na ɗari 506 ce wa filistilahi amma a cikin istilahi na malima ba na datta ba na malima shine ne alim alimil muahhali wus'ahu fi shar'i kamar yadda muka yi bayani malami wanda yake da ahaliyya ya kai bi ma'anar kalima ya kai yake da malaka ta istinbati ya baza ƙoƙarinsa cikin tsamo hukunci na shari'a to wannan shine yi ijtihadi an gane malam ya ce waƙila aka ce bazilil wus'i fi nazar fil adillati shar'iyyati listinbatil ahkami shar'iyya a wani ta'arifin aka ce bazilil wus'i baza ƙoƙari baza yamma. an gane fi nazar cikin duba cikin research kayi research fil adillati shar'iyyati cikin dalilai na shari'a wallahi wannan ba zai iya bincike cikin dalilan shari'a ba wallahi ba zai iya ba shi yasa naɗa masa kalmar mujtahidi barna ne cikin tafiyar ilimi barna ne cikin tafiyar sunna ba daidai bane kuma bai kai ba kuma duk wani abu da zai zo yi na cutarwa to akwai kamasho na dakta in wani da ya ne masa kallon jahili sai ya yi barna to datta ya ce yakan yi ijtihadi ma ko ijtihadi ya yi kamar yadda malam abubakar gumi ya yi kaga yanzu wannan jahilin a wajen datta kamar malam abubakar gumi yake a wajen ijtihadi eh to malam yace kaga fil adillati shar'iyyati batil a ahkam shar'iyya mutum ya research ya baza kokarinsa ya research cikin dalilai na shari'a don ya zaƙulo hukunce-hukuncen shari'a wala wannan ba zai iya ba wannan ba zai iya ba saboda ba shi da kayan aiki amma ban sani ba kayan aikin da yake da shi a wajen dakta sun bambanta da kayan aikin da maluma suka sa mutum har ya ijtihadi a ɗauka ya yi ijtihadi sun saba wannan dai jahilci yake kafirta mutane yake zage-zage yake hayaniya yake abin da muka san shi da shi ke nan tantirin jahili ne to wannan shi ne ma'aunin datta in kuma akwai wa'insu abubuwan da shi wancan yake da shi to kila sai na buɗe waya yanzu safiya na datsa ban datsi dare ba shi sa ma na goge wancan safiya na datsa yanzu to kaga wannan kenan malam yace a ƙasa yace wa yu'khadhu min hada ta'arif iddatu umurin hiya yace cikin wannan tarifin na na ijtihadi da aka faɗi yace za a ciro abubuwa za a ciro al'amura wanda su ne ga su sai ce awwalan abu na farko an yabzula al-mujtahidu wus'ahu باستفراغ غاية جهده بحيث يعجز عن المزيد عليه yace abu na farko shine shi mujtahidin wanda yake da kayan aiki yake da ilmai wanda ake cika su kafin a kai martaba ta ijtihadi na farko shine ya baza ƙoƙarinsa an gane ta yanda zai ƙara zai tattara iyakar ƙoƙarinsa ta yanda zai gaza da daɗawa zai gaza daɗawa ba zai iya ba ya kai limit an gane ya ƙure maleji na ƙoƙarinsa to akwai wannan cikin wannan ta'arifin da za a samu sai ya kai ƙarshe ka iyaka ganowarsa kenan kuma ya baza ƙoƙarinsa ya shiga cikin aya ya danna can ya shiga can ya kutsa can ya yi amfani da ilimin nahawu ya yi amfani da ilimin balaga ya yi amfani da ilimin adab ya yi amfani da ilimin usulul fiqhi umarni ne a cikin ayar ya san cewa al'amuru lil wujubi hani ne a cikin ayar ya san cewa annahyu lit tahrimi an gane wannan lafazi ne am ko khas ya sani wannan ayar shin mansuha ce ko kuwa duk ya sani ya shiga sannan ya san sunna da take fassara alkur'ani yadda zai hada da wancan da wannan ya san masailul ijima to wannan in ya kutsa ya yi risa cikin ayar ya fito da hukunci sai a ce ya yi ijtihadi na tabbata wannan ilimin wannan jahilin ba shi da su eh, a ma'aunin malama kenan amma a ma'aunin dakta zage-zagen nan da yake da cin mutunci da kafirta mutane shine ma'auni da haka yakan yi ijtihadi yakan tsoma baki yanzu dan Allah a nuna wa'annan jahilan suna tsoma baki cikin musulunci dan Allah ba barna ba ne. dan Allah mu ji tsoron Allah mu faɗi gaskiya wa'annan jahilan da ba su da aiki sai wawanci da jahilci da ɗauko fikirar khawarij boko haramun da aka gama a nuna wa al'umma su dan Allah a ce ijtihadi suka yi kamar mala abubakar gumi dan Allah wannan ba illa ne wa tafiya sunna ba dan Allah wallahi illa ne wa tafiya sunna kowa zai faɗi saboda in ba mai tufkar hanci ba dakta rayuwarsa Allah ya saka masa da alkhairi ta kusa karewa ya yi abin da yi kai ya tafi ya ban mana baya da kura ya naɗa mana jahilai a malamai ya naɗa mana masu fikira khawarij a ahli sunna kaga ya babbaye da ƙura to dole mu ringa hazzarar da al'umma amma ta hanyar karatu ta hanyar dalili shi yasa in ka auna wannan jahilin ba zai iya shiga cikin aya ya fitar da hukunci ba ba zai iya baza ƙoƙarinsa ta hanyar amfani da ilmai ya ijtihadi ba gaskiya shi yasa abu na farko kenan cikin wannan ta'arifin abu na biyu malam ya ce saniyan abu na biyu Ya ce an ya kuna albazilu juhudahu mujtahidan kaji ko ya kasance wanda zai baza wannan kokarin nasa mujtahidi ne ba wai jahili ba a'a mujtahidi ne shine zai baza wannan kokarin nasa shine zai baza wannan karfin nasa mujtahidi shine an ya kuna albazilu juhudahu mujtahidan ya kasance wanda zai baza kokarin nan nasa mujtahidi ne yace fa iza kana min ghairi ahli lijtihadi fala yuqbal a wajen malama kenan amma a wajen dakta ana karba yace fa iza kana in kuma wanda ya baza kokarin ya kasance min ghairi ahli lijtihadi ba shi daga ma'abota ijtihadi shi yace fala ƙubal to za a karɓa ba amma a wajen dakta za a karɓa, yanda ma za a karɓe shi kamar yadda aka karɓi na mala abubakar gumi matukar an yadda mala abubakar gumi ijtihadi yi, da ya ce siyasa ta fi sallah to dole ma a yadda wannan jahilin ijtihadi yi. yanzu dan Allah akwai adalci gurin muƙaranar malam abubakar gumi da wannan jahilin dan Allah akwai wato mala abubakar gumi ilimin da yake da shi da sanin da yake da shi shi shi ne ka'idodi a wajen malima dakta ma ya yarda da wannan na tabbata amma wannan yaron tantirin jahili ne yana da afkar na khawarij bai ma san manhajin ahlus sunna ba zage-zage yake yi da cin mutunci da jahilci da wauta to wannan shine ma'auni a wajen dakta shi yasa a wajen malima Fa'iza iza kana min ghairi ahli hari fala yuqbal matukar wanda ya baza ƙoƙarinsa, ya baza himmarsa bai kasance mu mujtahidi ba to ba za a karɓa ba fala yuqbal amma inda ulama amma inda duktur yuqbal a wajen datta akan karɓa kamar yadda ya karɓi na wannan yara to kaga wannan kenan sa'an nan kuma malam yace salisan abu na uku akwai masu kira ku yi haƙuri da Allah malam yace salisan abu na uku an ya al-gharadu min min al-ijtihadi ma'rifatu al amaliyati duna ghayriha yace an ya al-gharadu munfan na ijtihadi ya kasance min al shine ma'rifatul ahkam shar'iyyah al amaliyati. shine sanin hukunce-hukunce na shari'a na aiki na fiƙo kenan ya ce duna ha ba wa'in su ba an gane ya kasance gharar na ijtihadin an gane da a ce e yana da shiru na ijtihadi kamar yadda dakta ya sa shi ya zamanto mujtahidi idan yana goyon bayansa ko yana zagin wa'ansu kamar yadda shi ma yake da mummunar alaƙa da su yana cin mutuncin wa'insu kamar yadda dakta wannan yakan masa daɗi shi yasa to yana da muwafaƙa da shi a nan wa'annan su ne shuruɗu lijtihad inda doktor a wajen dakta Idris wa'annan su ne shuruɗu lijtihad sharɗan shi ne ka iya zagi ka iya cin mutunci ka zo da afkar na khawarij ka ringa ɓarna cikin tafiyar sunna matukar baka da tarbiyya to kana da sharaɗin ijtihadi a wajen Dr. Idris E, matuƙa amma a wajen malima ba a karɓa. wannan shine magana karatu malam yace rabi'an malam yace abu na ya yace an yakuna ta'arrufu a al-ahkam ash-shar'iyyati bi tariq al-istinbat yace an yakuna ta'arrufu alal al-ahkami ash-shar'iyyati yace ya kasance sanin hukunce-hukuncen shari'ar da aka yi bi tariqil istinbati ta hanyar istinbati ne an san hukuncin shari'a an gane ta wace hanya ta hanyar ijtihadi kai ta hanyar istinbati wa'annan su ne abubuwan da za a wannan an gane wa'annan su ne abubuwan da za a ciro cikin wannan ta'arifin saboda haka kaga ijtihadi lallai ya kasance wanda zai baza ƙoƙarinsa mujtahidi ne amma in ba mujtahidi ba ne in ba ahalin ijtihadi ba ne ba a karɓa a wajen malima amma dakta ya karɓi ijtihadin wannan jahilin sa'annan sanin hukunce-hukuncen shari'ar ya kasance ta hanyar istinbati ne wallahi na tabbata wannan jahilin bai san yadda ake istinbati ba wallahi bai sani ba bai san hanyar ba a ilimance kenan amma in wani yana da ja kamar yadda dakta ya nuna ya sani to da Allah in na buɗe waya sai ya kira sai ya nuna mana eh sai ya nuna mana ta inda wannan ya kai har ya iya yin ijtihadi kamar yadda malam kuma ya ce wato sanin hukunce-hukuncen shari'ar ya kasance ta hanyar istinbati saboda akwai abubuwan da ba a ijtihadi a cikinsu kamar al'aqa'id an gane kamar al'aqa'id aƙidu lamarin aƙida kai an gane amurin akadi lajtihada fihi an gane li'annahu mawqufun 'ala wahyi saboda yana daga cikin al'umur al-ghaibiyya shi sa akwai inda ba a ijtihadi duk da cewa an gane wa'insu malima sukan shigar da wani abu mai kama da ijtihadi ko ta cikin babin ƙiyasi ƙiyasul jali ƙiyasul aulawi cikin babin aƙida musamman abin da ya ta'allaka da wa'insu sifat na Allah saboda faɗin Allah walawul masalul a'ala wato duk wani siffa da ka ganta kyakkyawa in ka auna ta da siffar Allah to ta Allah ta kece wannan kyau shi yasa Allah da ya tashi gurin ba da labarin yana da sunaye sai ce mafiya kyawu bismi tafdhil yace wal Eh, ya ce walillahi al’asma’ul asma'ul husna walillahi asma'ul husna ala wazni fi’ula kaga husna mafiya kyau. to akwai wannan magana cikin zantukan malima qiyasul jali qiyasul aulawi to amma banda haka shine ba a yin ijtihadi cikin al'amura na aqida an gane ba a yi saboda sai abin da Allah ya faɗi shi ne ake dogara da shi sa'annan kuma ba a ijtihadi cikin almaqtu'u bi hukumihi almaqtu'u bi hukumihi saboda ai daman an ce sai an yi bazlu na juhud an gane gurin a yi idirakin shi wannan hukuncin to kaga akwai ahkam wanda babu ijtihadi kawai an san su ne an gane ba a yin ijtihadi an gane kawai an san su ne saboda ƙarar suke yi an gane to kaga sai malam kuma anan yake cewa bi tariqi istinbati wanda akwai hanyoyi na istinbati an gane sa'annan akwai wani wannan da malama suke cewa kaifiyatul husuli ilal hukumi shar'i yanda ake akai zuwa ga hukuncin shari'a wanda daga ciki akwai ƙa'idodi da malama suka kawo abu na farko kamar tasawurul mas'alati tasawuran sahihan an gane ka sawwara mas'alar sawwarawa ingantacce saboda alhukuma ala shay'i far'un an tasawurihi an gane shine to tasawurul mas'alati tasawuran sahihan wannan yana daga cikin hanyoyin da ake bi an gane a kai zuwa ga hukunci na shari'a sa'an nan daga cikin abin da malima suke faɗi cewa iza kana fil mas'alati ijma'un fala yukhalifuhu ya'ani al-mujtahid idan ya kasance an gane in ya kasance a cikin mas'ala akwai ijima'i to ba ka zuwa ka yi ijtihadi wai ka saba wannan ijima'in dole shi yasa suka ce mujtahidi budda an ya'rifa masail al-ijma' wanda wannan jahilin wallahi bai san su ba shi yasa shigowa da sunna irin wannan wawayen masu hayaniya masu zage-zage wallahi ci cikas ne wa tafiyar sunna wasaƙa su da nuna sun kai wallahi barna ne barnar da za su yi wa sunna 'yan bida abu ba to irin wannan ne muke hazzarar da al'umma a kiyaye kada a'a mu mayar da wani kamar annabi duk wani wanda ya rusa ba tare da mun duba mun ga a'a shin ya cancanta duk wani wanda ya wasaƙa ya jinjinawa ba tare da mun duba a'a shin ya can kawai shi kenan mun yadda a to nan kuma ba mu da bambanci da 'yan ɗariƙa ba mu da bambanci da 'yan ɗariƙa shi yasa to wannan kenan sa'annan yana daga cikin an gane kaifiya na yadda ake kaiwa zuwa ga hukunci na shari'a shine alittila'u ala ƙawali a al-ilmi an gane fil mas'alati wa ma'arifatu adillati kulli fariƙin, wannan yana daga cikin Yadda ake kaiwa an gane zuwa ga hukunci hakan nan sa'an nan akwai dirasatu adillatil ulama'i min wajahaini asubutu ko asubuti wa dilalati min wajahaini as-subuti sa'an dilalati a ayi dirasar dalilan malama wannan jahilin wallahi bai iya ba wallahi wallahi ba zai iya dirasa na zantukan malama ba ba zai iya ba wallahi ba zai iya ba ya ga a ah, to wancan malamin me ya kalla cikin hadisi kaza ya ce kaza wancan malamin me ya kalla da wani dalili ya dogara daga cikin al'adilla ƙila almutafaku alaiha ne ko almuhtalafu alaiha da me ya amfani shin da saddun zari'a ya amfani shin da alistishabi ya amfani shin da alistihsani ya amfani shin da ƙaunin sahabi ya amfani shin da me ya amfani shin da aya ya amfani ko a'a cikin ƙawa'id wanda ake sanin nassi da shi ko irin su almujmal ko irin su almu'awwal ko irin su almubayyan ko kuma irin su annassu ko irin da abubuwa maratibu dilala wannan dole kafin mutum ka kasance mu tahidi wannan a wajen maluma kenan an gane wannan kenan to shi yasa kana ji wannan jahili ne ga ta'arifin da muka yi na ijtihadi sa'an nan akwai shuruɗul mujtahid wanda waɗansu malama daban-daban suna ambato su da yawa kaga wannan littafin alwajizu ne fi usulul fiqh alwajizu fi usulul fiqh wannan littafin sanda muna jami'a mun yi shi da yake dai littafin da muka yi muna jami'a gaskiya rauda ne wannan rauda ne raudatun nabir muka yi an gane na ibn qudama al-maqdisi wanda yana daga cikin littattafan da suke da wahala an gane yana daga cikin littattafan da suke da wahala yana daga cikin littattafan da suke da wahala na usulul fiqh irin littattafai na magabata zaka ga hatta ibarorin ma da ke ciki wato ibarori ne masu ƙarfi an gane to wannan alwajiz an gane fi usulul fiqh shi ma ya kawo ma'anar ijtihadi a lugha da kuma istilahi da kuma shurutul mujtahid shi ma ya kawo an gane wanda kila mu dan karanta ko kaka mu dan karanta ko kaka nan ma yayi bayani cikin wannan littafi alwajiz fi usulul fiqh cikin shafi na 375 shi ma ya maimaita irin abin da ya zo a nan shi ne nan ma kaga nan abin da malam ya ce mana ya ce an ya kuna albazilu juhudahu mujtahidan fa iza kana min gairi ahli lijtihadi fala yuqbal a wajen malama kenan ba a wajen dakta ba nan ma yace saniyan yace an ya yakuna albazilu juhudahu mujtahidan yace amma ghairuhu fala ibrata bima yabzuluhu min juhudin amma wanda ba shi daga cikin ahalin ijtihadi to ba a lura da abin da ya baza da abin da ya shimfiɗa da abin da ya bayan na ƙoƙarinsa ya ce li'annahu laisa min ahalin ijtihad saboda ba shi daga cikin ma'abota ijtihadi a wajen malima kenan a wajen malima ba a wajen dakta ba malam ce wal ijtihadu inna ma yakunu maqbulan idza sadara min ahlihi eh malam ce wani jitihadu shi ijtihadi inna ma kunu maqbulan yana kadai yana kasancewa inna ma adatu hasrin tusbitu mawjuda wa tanfi mafqud inna ma kadai wanda ba wannan ba ba ijtihadi yayi ba wal ijtihadu inna ma kunu maqbulan kadai yana kasancewa abin karba ne idan sadara idan ya gangaro min ahalihi daga ma'abocinsa wannan ba ma'abocin ijtihadi ba ne shi yasa ballantana a haɗa ijtihadinsa da ijtihadin mala abubakar gumi a ce wai kamar yadda mala abubakar gumi ai mala abubakar gumi ai malami ne ko yan ɗariƙa za su faɗi wallahi sa ce yan izala ne amma wannan ba ahal sunna mai hankali mai karatu da zai dubi wannan ya ce malami ne babu gaskiya sai dai ko kila a mizanin dakta mizanin dakta in ka kalla inda wannan yake da fikira ta khawarij inda yake zage-zage inda yake kafirtawa inda yake cin mutunci inda ya to a wannan mizani na dakta ka ba shi matsayin mujtahidi ka kai shi cikin ko matsayin ijiti wannan mujtahidi an gane ya kai rutubatul ijtihad a wajen dakta kenan amma ba a wajen malama ba ba a cikin ilimi wannan shine magana gaskiya kuma barna ne shigo da irin wannan jahilan ana wasaƙa su ana nuna sun kai wannan illa ne za su yi suna barna wannan shine magana gaskiya wannan shine magana gaskiya su dakta Allah ya saka musu da alkhairi rayuwarsu ta ƙare ba za mu bari su ban mana baya da ƙura ba su haifan mana da waɗansu jahilai a sunan malama ba za mu bar wannan ya faru ba gaskiya shine magana gaskiya eh to kamar yadda na ce kaga wannan shi ma malam ya kawo a nan ya kawo shuruɗu lijtihadi an gane nan gashi ya kawo a cikin wannan shafi na 375 yace al-mujtahid wanda a wajen dakta wannan shi mujtahidi ne malam yace wa min ta'rif ijtihadi yu'raf maqsud bil mujtahid yace wa min ta'rif al malam yace daga cikin ta'rifin ijtihadi yu'raf al-maqsud bil mujtahid kaji ya ce za a san munufar mujtahidi daga ta'arifin ai kaga wanda ya kasance malami ba jahili ba wanda yake da cancanta ba wanda bai cancanta ba ya baza kokarinsa cikin me cikin zaƙulo hukuncin shari'a to kaga wanda ba malami ba ba mujtahidi ba ne musamman wannan ba mujtahidi ba ne wanda ba shi da ahaliya ba mujtahidi ba ne kaga wannan bashi da ahaliyar ya yi ijtihadi ba shi da ala abubuwan da ake ijtihadi da su wannan jahili ne bai ma san su ba sa'annan wannan bai san turqul istinbati ba ballantana har ya san yanda zai yi husul zuwa ga hukuncin shari'a wallahi bai sani ba wannan jahilin wannan shine maganar gaskiya wato sai malam yace cikin nan yace ya yace wa min ta'rifil ijtihadi yu'rafu al-maqsudu bil mujtahid yace daga cikin ta'arifin ne za a san munufan mujtahidi sai yace fa huwa man qamat fihi malakatu lijtihadi kaji shine wanda malaka ta ijtihadi ta tsayu game da shi yana da malaka yana da iko an gane yana da ilman da ake amfani da su yace ai al-qudratu ala alastin batil a hakami shari'iyyati la'amaliyyati min adillati hatta siliya ya ce ai alƙudratu ai me ai iko alastin batil a hakami shari'iyyati la'amaliyyati min adillati hatta siliya ya ce ai yana da iko da ya ce huwa man qamat fihi malakatu lijtihad sai ce ai alqudratu ai iko ala istinbat al-ahkam ash-shar'iyyah al-amaliyya akan zaƙulo akan ciro hukunce hukunce na shari'a na aiki an gane min adillati har tafsiriyya saboda akwai dalili tafsili akwai dalili ijimali an gane to in ana magana istinbati an gane na hukuncin shari'a daga ina ake cirowa Shi ne min adilla tafsiriya an gane daga adilla ne tafsiriya to kaga sai malam yace wa huwa faƙihu. inda al-usuliyin a wajen malaman usul shi ake kira faqihi walla wancan ba faqihi bane walla wannan yaro wallahi Allah ba faqihi bane kuma dakta in zai faɗi gaskiya wallahi ya san ba faqihi bane dan zage-zagen da yake ba fiƙu ba ne fikirar khawarij da yake da ita ba fiƙu ba ne wannan shine maganar karatu fa ba zagi ba cin mutunci amma sai mun gaya wa al'umma ɓarna ake mana cikin tafiyar sunna wannan shine kawai sai malam yace fala yu'tabaru shakhsu mujtahidan wala faqihan idza arafa al-ahkam ash-shar'iyyah bi tariq al-hibz wat-talqini malam yace fala yu'tabaru shakhsu mujtahidan ba a lura da mutum a ɗauke shi mujtahidi wala faqihan ko a ɗauke shi faqihi idza arafa al-ahkam ash-shar'iyyata in ya san ukunce ukuncen shari'a bi tariqil hibzi wat talqin kamar wannan jahilin wala talqini ake masa hadda cewa yake yi kai ba ma ya hadda ƙarya ne Don in yana haddacewar ba zai zo ya ringa karanto abu kai kana ji kamar kai amai ba ƙarya ne ma baya haddacewar to ko da mutum zai san hukunce-hukuncen shari'a amma ta hanyar ya haddace an gane ba shi ya je da kansa ya zaƙulo ba wani ne ya je ya zaƙulo masa shi kuma ya haddace ko kuma ya san hukunce-hukuncen shari'a ta hanyar talƙini gaya masa ake ya maimaita to wannan ba a ɗaukansa a faƙihi ko kuma mujtahidi a wajen malima amma a wajen dakta ana ɗaukarsa ƙila ala ɗin ko shuruɗin da dakta ya sa shine na zage-zagen nan amma dai malima shuruɗin da suka sa shine na karatu an gane wannan shine a gaba dai har izuwa inda malam yake cewa shuruɗul ijtihad ya kawo sharaɗan ijtihadi na farko yace awwalan na farko ma'rifatul lughatil arabiyyati dole ne mutum ya san yaren larabci malam yake cewa alal mujtahidi an ya'rifa al-lughata al-arabiyyata ala wajhin yatamakkanu bihi min fahmi min fahmi khitab al-arab yace alal mujtahid yace wajibi ne akan mujtahidi an ya'rifa al-lughata al ya san yaran larabci na'amadahu ne fa wanda duk karatunsa wajen guda ashirin ko hamsin duk na'amadahu yake cewa <coughs> don ka gane ko ta hanyar talƙini ma wancan jahili ne da na gyara masa na'amadahu da ya zo zai maimaita sai da ya ka inna alhamdulillah sai ce na hamada <laughs> sai ya dawo ya ce na hamadu kaga ashe talqinin ma baya kiyayewa to yanzu dan Allah wanda baya kiyaye talƙini shi dakta zaka kalla ka ce yayi ijtihadi ka ce mujtahidi ne dan Allah dan Allah wallahi in kaga wani ya goyi bayan wannan barnar to imma jahili kinni. in ma ɗan son zuciya biyun nan tabbas duk yadda ka iya da su kuma wallahi ɓarnar da wannan zai wa sunna ko 'yan bid'a wallahi ba rasi wa tafiyar sunna ba ko 'yan bid'a ba rasi ba saboda yadda su dakta suka nuna shi kamar mala abubakar gumi yake gurin ijtihadi wa'yansu za su ringa bin sa ta nan to ta nan ne zai ɓatar da su a maimakon suna ahalis sunna sai su koma khawarij waye ya hankada su Dr. Idris nan shine magana gaskiya eh, wannan shine to kaga dole mujtahidi ya san yaran larabci an gane malam yace a gaba yake cewa menene min fa'am khitab al-arab ومعاني مفردات كلامهم وأساليبهم في التعبير إما بالسليقة وإما بالتعلم بأن يتعلم علوم اللغة العربية آه بأن يتعلم علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة وأدب ومعان وبيان كاغا يتي وإنما كان تعلم اللغة العربية على هذا الوجه daruriyan lil mujtahid yace dole ne ma mujtahidi ya san yaren larabci ya san nahawu ya san sarfu ya san balaga ya san adab an gane ya san ilmul bayan ya san ilmul ma'ani dole ne wannan kenan a wajen malima amma a wajen dakta ka iya zage-zage yanzu nan ka yi ijtihadi a wajen dakta idris amma ba a wajen malima ba wannan shine maganar gaskiya to kaga dole ne wannan kuma jahili ne a wa'annan abubuwan da muka lissafo in kuma da Allah malami ne kila in na buɗe layi a hauro ko wani ya hauro jiya sun ce wai na yanki dare to yanzu na yanki safiya amma na buɗe littafi abu na biyu malam yace saniyan ma'rifatul kitab dole ne ya san alqur'ani dole ne ya san alqur'ani hakan nan ma malam da ya kawo cikin shurutul ijtihad an gane cikin shuruɗu had tsaya magani cikin shuruɗu had. nan ma malam ya kawo dole ne wa'ansu malaman suka ce kai sai ya haddace ayoyi guda ɗari biyar wa'ansu suka ce sai ya haddace ayoyi guda ɗari biyar haddace wa'ansu malaman suka ce a wannan ba sharaɗi ba ne amma dai alal aƙal idan aka bashi alƙur'ani ya iya buɗo gurin da aya take kamar yanzu an karanta aya an gane kamar yanzu faɗin Allah maɗaukacin sarki masalul ladhina takhadhu min dunillahi awliya ka masalil ankabuti takhazat baita aka ce masa wannan ayar zai iya budowa take kawai ya ce a ah, cikin suratul ankabuti take gashi nan shafi na kaza gata tuni ya miƙo ta mujtahidi kenan gurin alqur'ani wani suka ce a ah, sai ya haddace ayatul ahkam guda ɗari biyar don Allah wannan ya haddace ayatul ahkam don Allah guda ɗari biyar don Allah da za a ce ya yi ijtihadi a turowa sunna shi ya yi barna ya zo da fikirar boko haramun ya ringa kafirta mutane sunna ta koma hayaniya wannan ya haddace ayatul ahkam guda ɗari biyar guda ɗari ma ya haddace ƙinni jahili bai san tafsirin ba bai san asbabun nuzul ba wannan shine maganar gaskiya shi yasa to haka ma nan ma malam ya kawo cikin shurutul ijtihadi tsaya magana a nan ma nan ina karantowa ne a cikin alwajiz fi usulil fiqh amma mu koma anan ma an gani a cikin wannan littafin malam ma ya kawo su mu koma mu gani Ga shi nan inda malam ya kawo an gane yace shurutul mujtahidi tis'atun sharaɗi na mujtahidi guda tara ne yace na farko Al'islam, na farko musulunci na biyu at-taklif an gane shi ne mutum ya kasance baliyi kuma mai hankali na uku yace an ya kuna aliman bil qur'ani ya kasance masanin alqur'ani dan Allah wannan mu mu gani ina wannan yake mu sa ku ji shin ya san alqur'ani fafrahu ne fa huwa khairan mimma yajma'una fa fafrahuna ni. a eh fafrahu ne fa fafrahu ku dan tsaya nan mu sa nan mu ji shi an yakuna aliman bil qur'ani nan kuma malam ya kai yace ma'rifatul kitab tsaya mu dan sa shi wannan da kuna magana akan maulidi zai ga maka hujjoji ko yau ya ce hujja aya kaza ce eh, fa bizalika fafrahu khairan mimma yajma'una wannan fa shine wannan shine fa mujtahidin dakta eh wannan shine mujtahidin dakta Idris wannan kenan mujitahidi shi yasa nace fahimtar da ne wa dakta shine duk muninka duk dattinka duk kazantarka in dai zaka zo ka mara masa baya sai ya wanke ka tas duk ka sai ya mai da kai mujtahidi wannan gaskiyar ce ba kwaso a faɗi kuma wallahi sai na faɗi haka kuma na fahimta ba ni da wata fahimta saɓanin wannan tun daga shi ya laƙana wa jahili ƙinni mujitahidi jahili ƙinni ya lakana masa mujitahidi Allah ya kyauta Allah isa a gane Allah isa kuma a gyara fatanmu kenan wallahi eh, amma irin wannan wawayen sai su bata mana harkar ilimin eh, sai su bata mana ballantana ma a kai su matsayin ijtihadi kai wannan barna ne wallahi kaga wani in ya rudu da wannan magana shi kenan zai je a zatansa ahli sunna ne amma khawariji ne saboda an hankada shi gurin jahili da bai san manhajin ahli sunna ba bai san dawabi da takfir ba kaga sai a koma ana ta kafirta wanda bai cancanta a kafirta shi ba ana ta kafirtawa babu dawabi, babu tahaqquq shurut babu intifa'ul mawani saboda a'a an hankada su gurin mujtahidi amma na datta Allah ya sa mu dace to shi yasa gashi daga ciki malam ya kawo yace an yakuna aliman bil qur'ani mujtahidi dole kasance masanin alqur'ani na hudu yace an yakuna aliman bis sunnati mumayyizan sahihaha min saqimiha dole ne ya kasance masanin sunna wannan yanzu jahilin dan Allah ya san sunnan manzon Allah dakta dan Allah wannan jahilin dan Allah dakta ya san sunnan manzon Allah wannan jahilin dan Allah dakta dakta malamin mu ne kai ka faɗi gaskiya dan Allah wannan ya san alqur'ani dan Allah wannan ya san sunnan manzon Allah mumayyizan sahihaha min saqimiha dan Allah dakta wannan jahilin da kace yayi ijtihadi shin yana iya tantance hadisi ingatacce da hadisi mai rauni wannan jahilin dakta dan Allah ka ba amsa dan Allah sannan yace malam na biyar ce an yakuna aliman bil lughati al arabiyyati ya kasance masanin yaren larabci dakta dan Allah wannan mujtahidi naka dan Allah ya san yaren larabci dan Allah tsakani da Allah fa wallahi na san in zaka bada amsa tsakani da Allah zaka ce jahili ne to dan me yasa ka sa shi a matsayin mujtahidi dakta to wannan kenan sa'an nan malam yace na bakwai an yakuna aliman bi masail al ijma'i mujtahidi ya kasance ya san mas'alolin da aka yi ijma'i akai dan Allah dakta wannan mujtahidi naka dan Allah ya san mas'alolin da aka yi ijtihadi akan su dan Allah dakta lalle mu ji tsoron Allah ilimin nan amana ne kan mu hankaɗawa mutane masu kishin sunna jahili ya halakar da su wallahi yayi barnar da 'yan bid'a ma basi ba dan Allah datta wannan jahili mu ji ta hidina naka ya san masailul ijma dan Allah tsakani da Allah fa wallahi datta in zaka faɗi tsakani da Allah zaka ce bai sani ba to dan me ka san bai sani ba kuma an karanta ma a jami'a sharaɗin mujtahidi labudda an ya kuna aliman bi masail da ijima'i ka san da aka dakta amma ka ture wannan karatu da aka yi ma dakta amma ka naɗa shi a matsayin mujtahidi dan Allah wannan daidai ne wala wannan ce gaskiyar ba zagi babu cin mutunci amma ita ce daga ita babu wata sannan malam yace abu na gaba na bakwai yace an ya kuna aliman bin nasikh wal mansukh ya kasance mujtahidi dole ne ya san annasikh ayar da ta shafe wal mansukh da wacce aka shafe manan sakh min ayatin aw na na'ti bi khairin minha aw misliha kaga dole ne akwai annasikh da akwai almansukh to dole ne sai mutum ya san annasikh da almansukh zai kasance mujtahidi dakta dan Allah wannan jahilin mu ji hidinka dan Allah ya san annasikh da almansukh wallahi dakta zaka ce bai sani ba to dan me dakta za a ce yayi ijtihadi kamar yadda mala abubakar gumi yayi wallahi wannan barna ne wa tafi sunna wallahi shigo mata da wawaye da jahilai wanda ba su fahimci ma manhajin sunna ba shi sa dole mu hazzarar da al'umma kada dakta Allah ya karbi rayuwarsa sa'an nan ya ban mana baya da ƙura dole ne tun yana da rai mu faɗi gaskiya to kaga gurin annasku dole ne akwai su ma wa'insu dawabit wa'insu ka'idodi. an gane kamar yadda suke cewa cewa al'ijima'u la yansakhu nassan min alkitabi wa sunna al'ijima dole ne ka sani menene ake samun nasku an gane da menene menene yake kasancewa annasikh din menene yake kasancewa al-mansukh din al-ijma'u la yansakhu nassan min al-kitabi aw sunna wannan a san wannan ka'ida ce dole ne sa'annan kuma a san cewa an-nassu la yansakhu ijma'an an-nassu la yansakhu ijma'an wannan ma malama sukan kawo a sani a matsayin ka'ida sa'annan al-qiyasu la yansahu nassan wala ijma'a wannan duk ɗaliban ilimi dole ne su san shi ko mujtahidi dole ne ya sani ta nan ne zai san annasikh da almansukh kuma akwai wata ƙa'ida da suke cewa suka ce la yuqalu bin naskhi idza amkana al bayna an-nassayn an gane la yuqalu bin naskh la yuqalu bin naskh idza amkana al-jam'u bainan nassaini wannan ma ƙa'ida ce dole ta hanyoyin wannan ƙa'idar za ka san annasikh da almansukh sa'annan wata ƙa'idan ma la yuqalu bin naskhi illa iza urifa almutaqaddim wal mutaakhir shi ma dan dole in baka san wanne ne yazo daga farko wanne ne yazo daga baya ba to ai ba ka san wannan shi ya shafa wannan ba shi yasa la yuqalu bin naskhi illa idha urifa al-mutaqaddim wal mutaakhir tsantsar karatu babu cin mutunci babu zage-zage Eh buɗe littafi a karanta wannan shine abin da muka koya gurin mu. shi yasa to kaga wancan yaro jahili ne bai san annasikh da almansukh ba shi yasa wallahi kiransa wa muji kiransa wa mujtahidi wallahi barna ne wa tafiyar sunna halakar da mabiya ne yanzu sai su ɗauka wani wannan ne kawai don yana zage-zage kawai don yana cin mutunci kawai don yana kafirta wanda dakta yake da saɓani da su kawai don yana badda'a wanda sunna yake wanda dakta yake da saɓani da su har ya ba shi matsayin mujitahidi kai wala kuskure ne shi yasa a hir ɗalibai ku kula wannan tantirin jahili ne ƙinni ne a ƙa'idodi na malima ba mujtahidi ba ne a wajen dakta mujtahidi ne saboda wannan ilimin da kuka ga yana watsawa datta yana ji to da su ya amfani ya sa shi a matsayin mujtahidi amma a wajen malima tantirin jahidi ne ba ma mujtahidi ba ne an gane bai ma san manhajin ahalus sunna ba wannan shine sai kuma abu na ƙarshe wanda zan danna na ga wani labari ana cewa an dakatar da shi to ban sani ba ko dakta zai ɗauke shi a dutsen tanshi eh wallahi ko ni na ga mujtahidi wa'insu sun kore shi an gane wanda har yakan iya yin ijtihadi wallahi ni zan ɗauke shi wallahi zan ɗauke shi ina da makaranta ya koyar wallahi to ban sani ba ko dakta zai ɗauke shi a dutsen tanshi ga tahidi a sama eh an kore shi kuma abin da zai baka mamaki da ana hira da shi wannan mujtahidin na dakta fa a islamiyya yake koyarwa amma har dakta ya kai shi matsayin mujtahidi malamin islamiyya kai anya ku babu matsala a wannan tafiyar Allah Allah babu matsala malamin islamiyya ne fa tsaya ku ji da kansa yake faɗi amma dakta ya ɗauke shi ya kai shi matsayin mujtahidi malamin islamiyya saboda kawai yana tare da dakta cikin abubuwan da yake faɗi ya masa abin da ransa yake so yana badda'a waɗanda yake da matsala da su yana badda'a waɗanda ko yana kafirta waɗanda yake da matsala da su tsaya mu ji abin da zai ce abin muka so da mana mana shine a haɗa mu da malamai ta sai mana karatu suna mana akan aƙida da muke kai ba daidai ba ne, domin aƙidan mu shine ita wannan musamman demokrasi <coughs> kai ai wallahi aka haɗa ka da malamai ko wallahi an ko ko da yake gaskiya ne a wajen dakta a iya a haɗa ka da malama tunda ma ya haɗa ka da malam abubakar gumi <laughs> wallahi ya iya ya haɗa ka dai da malama shi dakta gaskiya ƙila ban sani ba ma ko ya ɗauke ka koyarwa tunda an kori mujtahidi eh, an ce mujtahidi kai ya ƙara fitowa islamiyyan ma da yake koyarwa <laughs> to amma ban sani ba ko dutsen tanshi zai koma amma dai tsaya mu ji wai a haɗa shi wai da wai malima bahaushe ce wai a ɗauri kashi ko a ɓata igiya tsaya mu ji muka so da a mana ne a haɗa mu da malamai ta sai mana karatu suna mana akan aƙida da muke kai ba daidai ba ne domin aƙidan mu shine ita wannan musamman demokradiya da ake a ƙasar nan ya saba wa addinin musulunci a suna aƙidan nan naku da kuke karantawa a kai. aƙidan ahal suna wal jama'a ina aƙidan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana zargin ka da yin azuka cewa kana magana cewa boko ba ba ba abin da ya kamata a yi bane kuma ka ce demokradiya duk ba daidai bane da sauransu menene yasa kake wayannan kaga wanda ya ce mun ce boko kaza kaza sai ya kawo maka kasa boko kamar sana'a ne kuma sana'a akwai wanda yake kyau akwai wanda me ba shi kyau ni da gani masa sun ke da shi a ABU to ga karshe kenan to da tun farko dai me ake zargin ka da shi akai to mutanen gari ne watalla suna jin abin da suka dade ba su ji ba na cewa ga wani kafirci shirka kowa yana yi a mai da shi noma kuma a ji wani ya fito ya ce kuma wannan shirka ne ba daidai ba dole a kaji ko yace mutanen gari ne mu mu ne mutanen gari gaskiya dole ya ɗauke mu mutanen gari tunda mu ji ta hidi ne a wajen dakta <laughs> walayi eh mutanen gari ne mu ne mutanen gari wato awam ne mu ko da yake ya ce eh, eh, ai ya ce isa alifanta mu ma yana daga cikin awam <laughs> eh, isa alifanta yana daga cikin awam mu ne yanzu a mutanen gari mu ɗalibai mu ne mutanen gari ko da yake shi ma shek Ali Isa Fantamu ai shi ma ka ce awam ne <laughs> to tsaya mu ji wai mutanen gari ne to tsaya ƙara maimaita mu ji. shirka kowa yana yi a mai da shi noma kuma a ji wani ake zargin ka da shi a kai to mutanen gari ne watalla suna jin abin da suka daɗe ba su ji ba na cewa ga wani kafirci shirka kowa yana yi an mai da shi noma kuma a ji wani ya fito ya ce kuma wannan shirka ne ba daidai ba dole a daina yin ta kamar mai da mai kenan kamar zabe kamar zabe shi shi ne a yi shi haramun ke haramun ne domin daukan haƙƙin Allah ne ka ba bayin Allah Allah shi yake ba da hukunci shi ya halitta to amma sai aka ce gashi a dauka wani haƙƙi na Allah a ba bayi sai amfani da shi cewa al'umman kasa su mulki kansu da kansu wannan ya saba addinin musulunci dan ya batun kama sunaye da aka kai eh, gaskiya muna kama suna domin aqidan idan malami ya bayyana barna musamman ta shafa bid'a wanda ya saba wa sunna ko kuma ya bayyana barna wanda ya saba wa qur'ani kamar shirka da sauransu to wannan sai mu fito mu bayani dan mutane su gane shi sa muke kiran sa kai tsaye to yau gashi zaman da aka yi na musamman an ce an dakatar da wanka da kuma islamiyya ka da wani majalisi naka ya kaji a ga kayan am da wannan ah, ah, ai abin da nake gani guda ɗaya shine da suka ce makaranta don makaranta ni malami ne a ce to kaga wannan su da wadin makaranta su tattauna ba da ni ba to an dakatar da aikace aikacen ka da eh, ni yanzu zan iya tsayuwa kan je makaranta yanzu na koma zan musu rubutu in ba su cewa ga abin da aka yi ba su kara gani na ba har lokacin da kwamiti suka gama suka gama abin ai eh, majalisi da aka ce mu daina za mu daina to gaskiya ina ganin ni dai in ni ne gaskiya ina ina ba da shawara wa dakta an kori mu ji tahidi kamata a dauke shi koyarwa a dutsen tanshi don mutumin da yake iya yin ijtihadi ba abin yawa ba ne gaskiya eh, ba abin yawa ba wallahi wallahi ko ni na ga an kori mu wallahi zan ɗauke shi koyarwa a makaranta ta ko ni in dai mutum yakan iya yin ijtihadi ai irin su muke nema malama to ban sani ba ko datta zai ɗauke shi koyarwa a dutsen tanshi amma dai an hana mujtahidi koyarwa a nan islamiyyar da yake koyarwa ta garinsu kenan amma kila ta datta za a iya ba shi dama to Allah ya kyauta shi yasa zan buɗe layin waya insha Allahu kamar yadda kuke gani zan buɗe layin waya zan buɗe layin waya zan buɗe layin waya wato irin wannan karatu irin wannan karatu na ka buɗe littafi ka karanta wato idan ka saba a kan abu za ka ga kodayaushe shi kake ƙoƙarin kamantawa kai eh, kodayaushe shi kake ƙoƙarin kamantawa kai kaga ai littattafai muka buɗe dakta ya naɗa shi a matsayin mujtahidi kuma wannan fa barna ne wata fiye sunna wannan mutumin wallahi barnar da wannan zai yi nan gaba wallahi sai ta fita yan bida'a saboda shi ɗan bida'a daman kasan baya tare da kai ba ka masa tsammanin za ka iya sa. amma wannan da sunan sunna ne su datta suka ce hidi ne kamar ma yadda mala abubakar gumi yake ta hidi shi ma haka yake kaga dole a samu matsala gaskiya to Allah ya kyauta ga wani nan yana kira ku tsaya mu dan ɗaɗɗauki mutane ga wani nan yana kira Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, kana ji? Na'am, dan uwa da wa muke magana? Ana ji na. Ana jin ka sosai. Yawwa, sunana Mustapha Ahmad, sannan kuma ina kira ne daga jihar Bauchi. To sanin da zuwa malam Mustapha. Na saurari tattaunawa sai na ga ina da dan sokaci akan abubuwan da ka tattauna akai. ok kenan kana da saɓanin abin da muka ce kenan a'a ko da ne bai kasance saɓani ba na ce ina da tsokaci a ai ma'ana kana ji tsokaci ne idan aka saurara eh abin da yake faruwa ka san muna mahimmanta topic mahallin niza mu ɗalibai da kuma eh, malima eh. wato kana tare da mu hmm. cewa wannan ta hidi, ko baka tare da mu don mu san cewa mun samu fa'ida alaikum. Wa alaikum salam muna jin ka fa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam muna jin ka sarai fa. Kana tare da mu cewa wannan ba mu ji ta hidi ba ne ko a'a kana tare da yawwa kuɗin ya haƙuri da Allah matsalar network aka samu kuɗin ya haƙuri to gashi nan ya sake ƙara kira kuɗin ya haƙuri da Allah. Assalamu alaikum. assalamu alaikum to ina ganin malam mustapha kana da matsalar network ina ganin idan eh, ka ga na ɗauke ka kana da matsalar network ban sani ba haka sai dai ka duba akwai wani na ga yana kira ai mai kiransa eh, kana da matsalar network ko ka canja waje sai kai kira insha Allah na'am na ga wani dan uwa yana kira haka akwai jama'a da yawa kun ki kirawo insha Allah zan bi ku zan kiran ku assalamu alaikum wa alaikum assalam ya ce barka da zuwa ya gida ya ibada da wa muke magana ya ce ka tashi lafiya alhamdulillah ya gida kana shiri da ba a eh ina shiri ne akwai wanda ya kira na yace me yasa ban zo na yi da safe ba sai na bi dare to sai na ce to ba matsala sai na komo da safe shine eh shine ne ne suka komo da safe eh to ai so muke a gane eh gaskiya da ah, malam kai daidai akwai yaushe suka ce a zo ko so dubu ne sai a zo a yi bayani duk wanda yake ganin cewa mushi kuskure kaga sai fito ya bayani sai a ga daidai inda aka yi kuskure amma abin da ban gane ba kana ji malam rabiu kana tare da mu cewa wannan ba mujtahidi bane tantirin jahili ne ko kuma kana tare da dakta a ba ai ba na tare da zai tare da dakta yanzu ayar da ya jawo jiya ko da ka shaka ayar ba sai da ya riga ya gungulun ɗinta ya haddace ta ba sannan ya zo zai magana zai jawo ayar ya ƙara ɗauko waya ya duba ya duba wajen sono yana duba wannan ayar. Ya, <laughs> ta zai zama haka ba a wannan ai ba ma matsala ba ne <laughs> kila ko wannan kila ko bai wannan ba ne sosai to malam an taba samun misali wanda fashi da nutsuwa <laughs> a gaskiya hankali ma yana daga cikin wato sharaɗi nan su malamin suna ƙarawa cewa an ya kuna zara ka'i wa eh ba a samun mujtahidi lokaci gaskiya yanzu malam duk wani mai hankali malami mai hankali yana faɗan magana ne ko da a ce gaskiya ce yana faɗan ta ne a kowane lokaci a ko'ina a cikin ko masu waye ko kuma yana duba yanayin inda yake da yanayin yanayi da yanayin mutane da yanayin lokaci. Hmm. A daman mujtahidi ai yana duba wannan jahili ne dai baya duba ba. To, su abubuwa da yawa ne wanda suka tattara a kan shi wannan yaro sannan ni wato abin da yake ban mamaki ba ma shi wannan yaro ba hmm. mutane wanda suke mafin shi har suke ganin shi wani abu ne duk da sun san cewa fashirme din ne fashirme yake ba to su ne suke bani mamaki sun ne kasan wato shi mahaukaci ba a ganin mamakin shi, hmm. amma mamakin wanda ake yi mamaki ne mutane da ake ganin suna da hankali kuma sai suna biyo mahaukaci to kaga hmm. su ma waɗannan sun fi ma mahaukacin hauka na fahimci ka A wato kenan idan da ba abin sa saboda mahaukaci ne sai aka ga wani mai hankali ya zo yana bin sa to kila wannan ya kasance sanadiyar halaka ma na wa'insu sosai kuwa masha Allah wallahi malam sosai saboda yawa da yawa a da cewa mai mahaukaci suke nufi amma gani da suka yi wani babba wanda ake kyautata mushi zato hmm. ya zo ya kaddara shi har ya ɗaukaka shi ya maida wato har ya mai da level ɗin shi daidai da level ɗin malam bakar guri to kaga dole yanzu a rinka zuwa ana sauraron shi ya aka ya mai da shi wancan level din har yanzu abin da na kasa ganewa malam wai yanzu wai shi level din malam mahmud gumi marigayi allah ji karai level ɗin shi ne yiwo ƙasa ne daidai da shi wannan yaro ko kuma level ɗin wannan yaron ne ya sama har ya je sami level dai suke daidai da da malam Mahmud Gumi sannan shi wanda ya wannan magana yanzu zai yadda a ce da shi da wannan yaro kansa daya a ilimi a ilimi hmm, daidai su a ilimi gaskiya ne a gaskiya ba zai yadda ba to Allah ya kyauta Allah ya saka da alkhairi amin amin ma Allah ya saka da alkhairi amin amin Allah ya saka da alkhairi to ga wani dan uwa yana ta kira assalamu alaikum wa alaikum assalam yawwa ana jin ka yanzu malam mustapha na'am da ce mustapha ne daga bauchi ya dawo yanzu ana ji na eh ana jin ka sare malam mustapha yawwa malam alkalawi a cikin tattaunawar ka na ji ka yi magana akan abin da ya shafi ijtihadi gaskiya ne na karanto kuma a yawa cewa dakta cewa dakta ya ambaci wannan bawan Allah da suna mu ci mujtahidi mm to da Allah tambayan da nake yi shine hmm. a ina dakta ya tabbatar da wannan bawan Allah a matsayin cewa shi mujtahidi ne a cikin kalamansa gaba daya yawwa kai na ji daɗin wannan tambaya ai kana ji ina jin ka cewa ijtihadi yayi daman ba eh. mujtahidi ba yakan yi ijtihadi don kuma ka gane ma ijtihadin da yayi ma na karatu ne sai ce kamar yadda Malam abubakar gumi yayi barin sake waka amsa da tambaya a'a kana ji daga cikin abin da ka karanto eh da wai ka tafi tare da ni kana ji kawai daidai ne abin da dakta ya faɗi ko ba daidai ba ne don mu fahimci juna ka ganin jama'a suna ji kai ne da ka mun kai ne da ka lakka na mun abin da kake so na faɗa a'a ai ma'ana kana ji lokacin da mutum ya zo ya kuskurantar da wani kana ji Ka ga haka kake yi to ai tsamana ka ji eh wato kai baka so kenan a tsaya kan topic ai tsaya ka ji kana ji yadda na zo na kuskurantar da dakta to dole sai ka yi bayani kana tare da ni ko kana tare da dakta in kana tare da dakta sai in bakka ni zan laƙana ma dalilin da za ka kare kanka ni ba zan laƙana ma ba kai da ka kace kana tare da shi kai ka tanadi bayanin da za ka bamu shi yasa yanzu abin da muke so da Allah kana tare da ni da na ce dakta da ya ce ya yi ijtihadi cewa ba daidai ba ne ko kana tare da dakta ba na tare da kai to shi kenan gaya mana daman wanda ba mu ji tahidi ba yakan yi ijtihadi cikin matsala ta ilimi gamsar da mu haka eh, eh amsa cikin abin a'a kana ji gamsar da mu haka ka ɗauko littafi ka buɗe kamar yadda na ɗauko littafi na buɗe wanda ba mu ji tahidi ba daman yakan yi ijtihadi cikin matsala ta ilimi buɗe littafi ka karanta mana mu ga wajen ni dai ban gani ba to ka bari mana ai da abun da ka karanto a ciki zan baka a'a a'a a'a a'a kana ji idan baka da amsa kana ji da Allah zan sauke ka mu dau wani kaji a wato kai yanzu da bolan ka irin yanda yan ɗariƙa kenan yanzu suke mana shi za ka yi mun da karatuna kai yanzu ba ka da littafin da za ka ɗauko naka kai ka karanta haba mustapha a haka kuma kake ɗalibin ilimi a haka kana ɗalibin ilimi ba ka da littafin da za ka ɗauko ka biya ina ganin sai an jima in ka shirya da Allah ka ɗauko naka littafin ka bugu haba ka da littafin da za ka biya ai bai kamata ba in za ka kira su dubu in ba littafin ka za ka ɗauko ba to mu nan karatu muke da littafi in za ka kira su dubu wahal da kanka za ka yi Eh, inda za ka ɗauko littafin ka daman wanda ba mujtahidi ba yakan yi ijtihadi cikin mas'ala ta ilimi kaga kai a wajen ka datta daidai ya faɗi shi ba ba ne ka yadda hamma yakan yi ijtihadi cikin mas'ala ta ilimi ina dalili baka da dalili dalili wai yana cikin wai littafi na ha ba a yi wa ilimi haka assalamu alaikum ga wani ɗan uwa yana kira tsaya mu dauke shi in ka samo littafin naka da zaka buɗe ka karanto kayi kira ga wani nan yana kira Allah ya kyauta to dole sai kun kara karya ku eh, bai kamata ba kuna tozartar da kanku a duniya kuma fa ahli sunna ne kai abin yana ban tsoro fa ahli sunna ne fa wato da falsafa zaka zo ka warware karatun da na buɗe littafi a sai yi sai ne da littafi na kafa shi da littafi za ka warware assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam dan uwa barka da ya gida a shikenan daman daman bayanin da nake san ji kenan sai na ji kun fara magana daman so nake in tambaya akwai bambanci tsakanin a ce yayi ijtihadi da kuma mu ji ta hiji to sai na ji kun fara tattaunawa amma ba komai ina bibiyan ku eh ai akramuka kallahu kana ji kaga na eh. karanto cikin littafi ga amsar tsayin dan karanto ma kaga ai yanzu dakta ya yarda da abin da yaron nan ya faɗi ko ko bai yarda da shi ba eh, eh, ya bayanin a hudu malam ya yarda da yawa ya karɓi abin da yaron ya yi ko Eh. yauwa ya karɓi abin da yaron ya yi hamma ya ce kamar yadda malam abubakar eh. gumi yi to tsaya ka ji a littafi abin da aka ce kana ji bayan malam ya ce yi ukhadu min hada ta'arifi iddatu umurin hiya na ɗaya ya faɗi sai ce na biyu shine mahallin shahid yace an yakuna da juhudahu mujtahidan ya kasance wanda ya baza ƙoƙarin nan nasa mujtahidi ne sai ya ce fa'iza kana min gairi ahali lijitihadi idan kuma wanda ya baza ƙoƙarin ya kasance ba daga ma'abota ijtihadi ba ne malam ya ce fala yi ƙubal to ba za a karɓa ba ba a karɓa. Eh, eh, to amma dakta ai ya karɓa ko? Ya samu anan eh, samu kusuri kaga dakta ya karɓa amma shi wancan ya ce sai ya kare kuma ba shi da littafi. kaga sai mu koma wasa da addinin kenan eh ina gani idan an samu wani yayi kira zan dauka kai kuma in ka samu littafin da zaka kare to sai ka dawo in kuma baka samu ba to ban sani ba haka kana da dama in kaga dama ka je kai zage zage eh ni dai karatu na zo na bude littafi in kuma ba za ka iya zuwa gabana ka karanta littafin da aka ce wanda ba mujtahidi ba yakan yi ijtihadi a karba hamma a kwatanta shi da na sumala abubakar gumu sai ka je kai bayani Allah ya sa mu dace ina ganin idan ba mu samu kola ba ina ganin zamu wannan eh in ba mu samu kola ba a wato abin kai abin yana ba ni tsoro fa wallahi yana ba ni tsoro kamar annabi aka taba ta ƙarfi sai ka kara ƙarya to Allah ya kyauta Allah ya shirya wato maka Allah ka je ka samo fa littafi da zaka ba mu amsa kila fa ba za ka iya nan ka zauna ba assalamu alaikum maka Allah naga kana ta kira ka zo da littafin ne wa alaikum salam ka zo da littafin ne alkalawi a ka zo da littafin ne na ce a duk lokacin da kake program ina jin bayani za kai. bayani za ka yi ba littafi ka zo da shi ba kaga wallahi yana ta kira ai in za ka kira so dubu in ba ka zo da littafi ba kana ji eh, kaga haka kuna tozartar da kanku kuna tozartar da malaminku wato wannan ne ya nuna wa mutane ƙungiyancin kuke bi ma'anar kalima ƙungiyancin ne tsantsa ga abu cikin littafi an karanto fa'iza kana min ghairi legit min ghairi ahli lijtihadi fala yuqbal Allah ya kyauta ina ganin idan ba mu samu kola ba akwai wani wanda ya yi kira ɗazu ina ganin akwai wanda ya yi kira ɗazu ban sani ba ko shiri ya kira tsami kiransa tsaya mai kiransa wani ya yi kira ɗazu ban sani ba ko shiri ya kira kai kuma in ka samo littafi naka sai ka dawo za mu ɗauke kwala ko a baya kai kira na in ka zo da littafi zan kaka laif. assalamu alaikum rahmatullah alhamdulillah akan makallahu kayi kira shiri ne a ban kira shiri gaskiya kira ok to na ga miss call ɗinka ne ana kan shiri ne eh ina kan shiri ne ko daga baya na yi magana amma na yi ma ok ba matsala tu mu ga akwai wani na ga miskulfa san wanda ya wannan ba ban san kowaye ba wato kai fa babu kai babu bacci fa haba mustapha yaya kai kake haka ne ba ka da karatun abu kuma sai ka zo ka yi gaddama ka zo da littafin to ka tsaya ka saurara a'a adalci kake so ka zo da littafin in har kai adali ne in har kai adali ne sai ka a ni ba zan tsaya in saurari surutu ba gaskiya eh ni ba zan tsaya in saurari surutu ba na gama buɗe littafi kawai ka zo ka cika da surutu a ai daga sanda kace dakta yayi daidai to sai ka ka ilimin kare shi kamar yadda na ce ya yi kuskure sai na ka ilimin kuskurantar da shi Eh, abin da yake akwai kenan Allah ya sa mu dace to ma a ce ma yanzu dan Allah ma banda ragwanci ma banda ma nuna gazawa a ce duk littattafan usulul fiqh yanzu a matsayinka na ɗalibin Dr. Idris duk littattafan usulul fiqh baka da littafi ko ɗaya da zaka ka ɗauko ka karanta sai wanda wai na ɗauko ka ce wai a shi wai zaka bani amsa wada inda 'yan ɗariƙa suke yi mana kenan mu biya musu karatu su tsaya gaddama da mu da karatun da muka biya musu shi kake so kai mun ana wallahi akwai littafin usul alfiqi ma wallahi da ban ma karanta shi ba ka gan shi kamar wannan ilmu usul alfiqi almuyassar ka gan shi wannan ban ma ban ma karanta shi ba kuma akwai abin a ciki wannan ban ma karanta shi ba akwai kuma abin a ciki amma ɗin littattafai a matsayinka na ɗalibi na ilimi bakka da littafi da za ka ba dakta kariya littafin usulul fiqh wato akwai wani abu da kaga irin wayannan abubuwan idan kuka yi wani abu kana ji wato idan kuka yi wani abu gaskiya kuna ban mamaki wallahi nan wani abin idan kuka yi ina ɗan raina ku gaskiya ina raina ku wallahi ina raina ku A tsaya na dan fitan ma da wani ilimi ko zai kare ka gaskiya ai kana ji wato kowace kalma da ka ganta na kare ka wannan ma shi ma ilimin usulul fiqh ne kowace kalma kana ji kowace kalma da ka gani tana da almutabaqa tana da at tana da alluzum kowace kalma da ka ganta da haka kalmar ijtihadi kalmar ijtihadi za ka ji malam da ya zo nan ya ce a cikinta akwai ta'arifin ko akwai Ijiti ijtihadi in aka ce ijtihada to la yajtahidu illa mujtahidan ka gane daga cewa ijtihada to dole a samo lijiti ijtihadi a ciki dole ijtihadi ya kasance mujtahid ne yayi kowace kalma da ka gani wannan wani ilimi ne shi ma na usulul fiqh shi yasa ma da kake neman wai ina dakta wai yake wai yace masa mujtahidi okay daman wanda ba mujtahidi ba yakan iya yin ijtihadi ai inda yayi ijtihadi a cikin wannan kalmar an gani a cikin wannan kalmar dole ya zamanto mu ji ta hidi Allah ya kyauta ga wani shi ma kai wancan kai ne fa kai ta kira na ka kasa kawo kuskuren dakta ba amma yanzu na ga ka ƙara kira ban sani ba ka kirawo ne a shiri ko ne wa alaikum assalam wa rahmatullah kana tare da mu na'am eh, Na yi wata magana ta me okay na'am to um a a na yi wata magana ta me cewa fa kai kaji na yi wata magana ta me okay naji kaman ka ce na kasa fadan eh, wani kalma na dauka a shi kana yi da gefe na dauka da ni ne kake na ji kai wani magana kafin ka amsa yanzu dai kana ji a gurguje dai yanzu dakta da ya ce wa wannan jahili mujtahidi ya ce ya yi ijtihadi daman wannan dakta daman wannan jahili ya kai ya yi ijtihadi mujtahidi ne shi ko dai dakta ya yi kuskure ka ka barranta da dakta a nan Allah yake cewa shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allah yake cewa wallazina jahadu fina lanadiyannahum subulana wa ina allaha ma'al muhsinin um kana ji ba ina jin ka Eh, eh, Allah yake cewa waɗanda suka yi kokari a kana ji ayan nan kana ji Allah isa kama da alkhairi kana ji ayan nan Allah ya saka ma da alkhairi idan muna so mu ji ta kana ji za mu zo mu ɗauko tafsiri eh, idan ina so in ji sai in je in ɗauko tafsiri ba wai bayanin ka ba abin da dakta ya faɗi daidai ne ko ba daidai ba ne wai ku irin halayya yan bida'a za ku yi mun kuna ahli sunna ku ki tsayawa kan topic wato ku a ce dakta ya yi kuskure kamar wani ridda ne ma kenan dole sai kun kare shi kuma babu ilimin kare shi yanzu dai da Allah kana tare da ni ko kana tare da dakta shi nake so in ji da farko a ah, bari in kashe in baka son ayan qur'ani shikenan ko me kaga dama ka faɗi ya sauka da kansa wato har kimar dakta a idan su ta kai dole sai sun kare shi inna lillahi wa to me marbaku da yan dariƙa duk sanda aka yi wani shiri sai kun tona asirin kanku za ku dage kungiyanci kungiyanci amma dukkanin waɗansu arkan na kungiyanci sun tattara gare ku daga wanda zai zo gaya babu littafi sai wanda zai zo sai an bashi ta ƙarfi ya bakan abu ne fa na buɗe littafi fa na karanto in ba ku da ilimin karewa ku je ku karatu ma ko ku ce dakta ya kira wallahi in ya kira wallahi zan ɗauka kuma wallahi zan saurare shi kuma yanzu ma ba yanda za a yi mutum ma ya faɗi abu wai a ce shi ba shi da wujjar kara abin sai ku ai kamata ya yi ko da dakta ba zai kira ba to ya muku talƙini in kuka zo ku kawo wujjar amma bai muku talƙini ba ba ku iya kawo wujjar ba sannan kuma mu ba ku dama ku ɓata mana lokaci da surutu ai ba zai yiwu ba assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum wa alaikum akar muka Allah barka da ya gida Alhamdulillah. na ce na ji wanda kuka magana da shi na ƙarshen nan na'am wato abin nasa ya zama abin dariya wannan ya kamar ya zama ɗan dariƙa kawai wata dariƙa ce kawai da su tunda malamin su ba zai kuskure ba Allah ya samu dace Allah ya gyara Allah ya gyara wallahi kawai sun zama sai ɗariƙa da abin da malamin su ya daidai ne to Allah ya gyara ne kawai kaga wannan ai shine ƙungiyanci ko shine kawai shine kungiyancin da yake ta magana a kai to Allah ya kyauta shi yasa kana ji kana tsayawa ne akan gaskiya ba ruwanka da wanda ya faɗa kowa ya faɗa kai ka aiki ita to Allah ya kyauta Allah ya saka da alkhairi to za mu gani akwai wani wanda yake kira dan mu wannan muna so ne mu wannan kai Mustapha fa kana ji in za ka yi kira so dubu ka samo littafin ka kawai amma ba inda za in koya ma karatu ka tsaya gaddama da ni yanzu yanzu ka zama ɗalibi na kuma yanzu za ka yi gaddama da malami ba zai yiwu ba assalamu alaikum wa alaikum salam akram kallahu Allah shiga wata malama wani lafiya ya kara wallahi alhamdulillah ya wajen ya ibada to wallahi lafiya kallon malama wato ana magana da Ibrahim Abdullahi okay ka kira shiri ne eh na kira shiri na ji shiri ina ji ai shi sa na kira to amma a karama kallahu ka ji abubuwan da muka karanto da abin da dakta ai ya faɗi ko na'am din na ji su wallahi malam din na ji su kuma na na nazarce su amma ni ni rogo rogo guda ɗaya kawai nake da shi malam to ina ganin da ka yi ta ƙasa da kai ta ƙasa yanzu muna kan topic ne kaga bayani ne aka karanto na ilimi kaga nan jama'a yanzu so suke su ji daidai ne ko ba daidai ba ne ba ka tuntuɓe ni ta ƙasa insha Allah. Eh, a ai da nake da shi duk ah. ya shafi karatu ne. Babu matsala kakka damu karo eh ka yi min wannan ta ƙasa. Eh, haka kawai ba za mu bari fa lalata tafiyar sunna ba. <laughs> Ah, wallahi ba za mu bari ba. Eh, shi ne wannan maganar gaskiya. Haka kawai a shigo mana da masu fikirar boko haramun a ɗaure musu gindi har ana cewa sun yi ijtihadi. hadi a ba za mu yarda da wannan ba gaskiya ku yi haƙuri a akar lahu kama daina kira eh, wanda kake sa kana neman alfarma ka daina kira in za ka kira su goma zan katse ka ka nemi alfarma kenan kada a yi karatu kenan ka ai karatu assalamu alaikum na ga da ka sauka to ai ka hana ni yi magana ne shi yasa ah, na dai hana ka ka tafi yawo a ah, ban hana ka kai magana kalman jumana kalman ijtihadi ne ka kawo akan sa kai topic kai. eh to kenan dakta abin da ya ga wancan jahili daidai yayi kenan ko Aka saurare ni mana in yi magana a'a a'a dole ai mu san ai matsayin ka kana ji tsaya ka ji da Allah ko malama in za su tattauna kana ji in suka faɗi magana ne sannan sai su ka dalilinta yanzu muna so kai ma ka bi hanyar malima dakta daidai yayi da ya ce wa wancan jahili ijtihadi yi har ya kamanta shi da malam abubakar gumu ko ba daidai ba in ka ce daidai yi to kaga ka wuta ba sai ka ba mu dalilai ba a in ka ce ba daidai ba kenan ka wuta ba sai ka ba mu dalilai ba don na karanto dalilan ba daidai ba in ka ce kuma ya yi daidai to sai mu baka dama ka yi magana sai ka kawo mana dalilan da wanda ba mu jitahidi ba yakan yi ijtihadi har a karɓa ma a kamanta shi da na malami mala abubakar gumi ko kaga sai ka yi maganarka. amma yanzu sai ka fara faɗi daidai dakta yayi da ya ce wa wancan jahili mu mujtahidi ko ba daidai yi ba a to ai sai ka faɗi na ji kai ka taɓa ganin an ka dalili ba a ajiye ai magana ba daidai wato kai yanzu kai yanzu kana ji na fahimce ka gaskiya wato baka tare da dakta ba daidai ba amma saboda kana ganin dakta a matsayin ma'asumi eh saboda kana ganin dakta a matsayin ma'asumi kalmar cewa ba daidai ba ne tema nauyi a baki ya iyazi ƙungiyancin kenan ai in daidai yayi ka ce daidai yayi sai mu bakka ka faɗi dalilai wato kun fi so kawai ku tafi surutu a ɗalibin ilimi ne ne kuma ɗalibin usulul fiqhi na san qawadihul illa na san yadda ake tattaunawa na san mahimmancin muhallin niza shi yasa duk malima kafin su fara tattaunawa sai sun ajiye magana sun yi tahariri muhallin niza to wannan muhallin niza din ni ne ma taharir na kuskurantar da datta kana da dama in ka zo ka ce a'a daidai yayi sai mu baka dama ka buɗe littafi kamar yadda muka buɗe sai ka karanto dalilan kare shi to wannan ilimi kenan hankali kenan amma yiwu ka tafi yawo ko ka zo gaya kamar yadda wanda ya kira ya zo gaya wa yake da suna malamwa ya zo gaya ba shi da wujja cikin littafinsa wai sai cikin littafina ina malamin ka kuma ka tsaya gaddama da ni na biya ma karatu ai ba zai yiwu ba assalamu alaikum shi yasa kana ji zaka ba mu amsa cewa daidai ne ko ba daidai yayi ba mu baka dama ka bada hujja ko dai ba za ka iya cewa ba daidai ba ne eh okay daidai yayi daidai eh. gaskiya kana da son zuciya ba ɗazu kai ne kai kira na ba ɗazu ka ce dakta idris ba daidai ba ka ta ban gane ka ba yanzu za ka ji dalili na ina wato kenan munafunci kenan ta ƙasa ka ce dakta ba daidai ba kenan munafunci kenan ko to ba a yi da ni ba a yi da ni wato yanzu online muke yi ko ta ƙasa wato kai zulwa jahini ne kai kenan ko <laughs> a eh mana <laughs> wallahi zulwa jahini ne kai wato ka je min ta wannan fuskar ta ƙasa ka ce ba daidai ba yanzu a live kuma ka ce daidai yayi kai wallahi shi ya ce ba daidai ba ne shi ya faɗa amma kaga yanzu ya ce daidai wato dole sai kun yi ƙungiyanci kun kara ƙarya to Allah ya kyauta yanzu ka ce daidai babu matsala za mu baka dama wani littafi ne a hannunka na usulul fiqhi nan da zaka ba da hujjar eh alqur'ani ne a hannuna da tafsiri okay shine ilimin usulul fiqhi din kenan ilimin addini ne muke kake magana ina to shikenan babu matsala wannan yaron yayi ijtihadi shikenan kawo hujjojin da wannan yaron ya zamanto mujtahidi har zai ijtihadi a yi itibari da shi muna jin ka na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allah yake cewa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha ma'al muhsinin wa inna Allaha la muhsinin wa inna Allaha ma'al muhsinin wa inna Allaha la muhsinin inna Allah to a yanzu ka gyara je ka yawwa Allah yake cewa waɗanda suka yi kokari cikin addinin mu yace za mu shirar da su hanyar mu to wannan kalmar ijtihadi da ake magana an toshe wa kowa ya yi ijtihadi ya yi kokarin sa ne a bangaren addini ko kuma dole sai wane da wane da wane ko tana magana akan kowa da kowa ne na farko kenan so abun da ni na fahimta shi mujtahidi ismul fa'il ne to idan aka ce kokari kowa yana da yana da chance ya yi kokari a bangaren addini, shi amma ba wai yana nufin ya kai matsayin mujtahidi yadda kai kake ta wannan dogon bayanin bane ka me nake nufi to shi yasa da zuwayan da nake maka ni ina ma bayanin cewa a matakin a cewa ne ya kai matsayin mujtahidi ni ba na tare da wannan fahimta amma ijtihadi kowa zai yi kokarin ijtihadi a bangaren addininsa wannan shine ba wai fuska biyu bane wannan shine iyakacin fahimta na zan iya yin kokari ba hana kowa yi kokari ba a bangaren addini wato kenan wannan yaron wannan jahilin da dakta ya ce ya yi ijtihadi to zagin ne a ya mana kana ji zagi daga cewa jahili ba jahili bane to malami ne jibana matsalan ka alfahari alfahari matsalan ka ok ta nan kuma za ku fake kenan ba hujja eh, kalman ijtihadi kokari akwai za ka yi kokari a bangaren addinin ka kai ijtihadi kalman jahada jahada yujahidu mujahidu amma ka dauka takura kwakwalwanka kai ta hauka kai ta hauragiya kowa ya kasa me kake nufi sakon akwai kalman da an yi muku a dunkule sai ku ta hauka ku ta shirme sai an zo an bayyana kuma sai ku kama rubu a ina ne aka toshe wani ya kokari a bangaren addini in ka shiga wannan wannan aya da Allah ke wannan zina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah lama al-muhsinina ina ne aka ce kowa ba zai kokari ba a bangaren addini in akwai kawo bismi kawo mana ka gama yanzu na ce kawo mana a'a ka gama na ce kawo mana mana a ban gama ba sai na ji me zaka ka faɗa tukuna a na aini na fi so sai ka kammala saboda na ga wa'in kalmomi da kai amfani da su to to tambayar da nake ce maka Allah da yake cewa waɗanda suka yi kokari cikin addinin mu za mu shirar da su da madaidaiciya a ina ne aka ce sai wani da wani da wani kuma kana ta cewa ya ce ya yi sa kokari kuma kowa zai iya yi a bangaren addini in akwai in zaka cire kowa da kowa shi kenan sai zaka cire shi akan ya yi kokari a bangaren addininsa in ma yayi kuskure to ba matsala ka kammala Allah ya saka ma da alkhairi na baka da masu sauraro a na saurare ka daidai in ji me zaka a'a yaya zai in tattauna da kai ina ai na fi karfin na tattauna da kai gaskiya eh wallahi ni ba malami bane amma wallahi na fi karfin da tattauna da kai wallahi na jahadu fina wancan yaro fa kaga san zuciya tsantsa da kungiyanci wancan yaro fa hukunci ya zaƙulo cikin hadisi ya faɗi hukunci ya zaƙulo istinbati yayi cikin nasifa ya ce da mai ɗaukan hoto gwara mazinaci istinbati yayi kuma dakta shi ma ya san ijtihadin yayi a ma'anar dakta shi yaron ma ya kawo tafsili ma a gaba dan ce hadisin ya ce za a ce su busa musu rai kaga inda yayi istinbadin wannan ma'anar ko wannan maganar tasa na cewa gwara mazinaci da mai ɗaukar hoto kaga cikin hadisin da istinbati amma saboda san zuciya wai kace wallazi na jahadu fina wato kowa ya shiga cikin hadisin manzon Allah ya bata kowa aya ta ce wallazi na jahadu fina kawai dan kana so ka kare dakta gaskiya duk cikin ahlus sunna babu masu datti da kungiyanci wallahi irinku wallahi ashe duk abin da kuke kungiya da kungiyanci ashe duk ƙarya ne ashe duk a baki kuke faɗi ku yana nuna ba haka bane ne kun fi kowa wato yanzu kowa ya shiga cikin hadisi kamar yadda wannan ya shiga ya yi ijtihadi zina na jahadu fina ma kuna cutar da tafiya suna ya tafiya suna ba akan haka ya ta gina ba akan ilimi ta ginu Allah ya sa dace ina ganin zan zan tashi eh, kun gani yadda han muka gama wannan halka ta farko kenan akwai halka ta biyu shi yasa wannan a ce ya yi ijtihadi kamar yadda malam abubakar gume yi ijtihadi nan ba ƙaramin kuskure ba ne ɓarna ne kuma cikin tafiyar sunna janyo wa sunna wawaye ne da jahilai kuma kamar yadda na faɗi ƙila shuruɗul ijtihad a wajen malama. ba su ne a wajen dakta ba shi dakta kawai abin da na ɗauka tun da dai wannan yana zage-zage yana kafurtawa, yana cin mutunci yana kaza-kaza wannan shi shine shuruɗu lijtihad a wajen dakta amma a wajen malima dole sai ya san ilimin nahawu da nahawu ne zai shiga cikin wannan hadisin wanda shi wancan jahili ya shiga sai ya san ilimin balaga da shi ne zai shiga cikin wancan hadisin ya zaƙulo abin da ya zaƙulo na hukuncin mazinaci da mai ɗaukar hoto sai ya san ilimi na usulul fiqhi da shi ne zai shiga cikin wancan hadisin ya zaƙulo hukuncin gwara mazinaci da mai ɗaukar hoto amma saboda son zuciya ka ce wai wallazi na jahadu na kai wallahi abin naku yana ban tsoro wallahi ahli sunna ne fa wai ahli sunna سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك